فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يو الله Allah sai an daure yan uwa musulmi ga wata hanyar taimakawa addinin Allah cikin sauki sautul huda tv kaface da ta shahara a wurin yada karatuttukan malaman sunna a fadin tarayyar Najeriya har ma da Afirka baki daya duniya a tafin hannu za ku iya samun karance karancen malaman sunna a shafukan yanar gizo na sautul huda tv a kafar sada zumunta ta Facebook YouTube Telegram da WhatsApp Sari'u ila magfiratin min rabbikum domin samun sukunin ci gaba da yada karance-karancen malaman sunna musamman tafsirin alkur'ani a lokacin watan Ramadan mai zuwa Sautul Huda TV take neman gudunmuwar al'ummar musulmi daga ko'ina da ku taimaka da duk abin da Allah ya hore na kayan aiki ko kuɗi za ku iya taimakawa da kamarori, kwamfutoci, ko wayar hannu ta Android da kayan sauti da microphone ko fitillon haskaka wurin karatu domin ba da naku taimakon kayan aiki sai a ziyarci ofishinmu da ke masallacin unguwar rogo da about kusa ga hedikwatar kungiyar izalatul bida a kamatu sunna a cikin garin sokoto ga masu son taimakawa da kuɗi ta hanyar transfer kuwa sai a turo a asusun ajiya na sautul huda tv and multimedia mai lamba sifili sifili ɗaya sifili bakwai tara biyu tara uku ɗaya bankin jaiz Domin ƙarin bayani za a iya kiran lambobin waya sifili bakwai sifili uku bakwai biyu biyar biyar hudu biyu biyu ko sifili bakwai sifili shidda hudu takwas bakwai tara hudu biyar shidda. A bada kalilan Allah shi mai da kasiran. Sautul Huda TV a Multimedia. Gurin mu ya yaɗa sunnar annabin rahama. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى شكر على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثانيا hudubar mu ta yau tana bayani ne game da taron musulmai akan taya murna akan zagayowar shekarar kahirai ya ku yan uwana musulmi ya ku yan uwana na imani Lallai taro akan abin da ya shafi bangaren shekara sabuwa ta musulunci wanda 'yan kwanaki kaɗan suka rage su ta taho wannan yana karyatar da abin da musulmai allah maɗaukakin sarki ya sa su yi imani da shi sannan kuma yana jaya mutane akan aƙida su na addinin nan da su hagara ga kakansu annabi ibrahim alaihissalam wanda ake ce ma addini ingantacce addini wanda ya miƙe akan sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuskantar kafirai ta hanyar kasuwanci ta hanyar shiga shagunoni da sanya wasu alamomi wanda zai taya murna na cewa lalle shekara ta zagayo na haihuwa annabi isa alaihi salam da kuma zagaye akan titi a da farfajiya da gehen gehen ɗakunoni da wuraren da adda haraba haraba da bakin zagayen kwarkwadin ne da hanyoyi da gonaki da shagunoni wannan yana nuna cewa lalle ƙaryata aikin annabi ne sallallahu alaihi wasallam da kuma musun sunna ya ku bayan allah mu sani koyi da waɗannan kafirai a lokacin da suke bukukunansu na sallolinsu da suke kira da lokacin da suke yankan dabbobinsu na wannan ikitibasi da suke yi musulmi ya zo wurin wannan caɓa musulmi ne akan abin da ya sha ɓangaren saɓani na addini na musulunci ya ku bayan allah mu sani wa shekara idan ta zagayo ba wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunanta ma musulmi wanda ya kamata musulmi shi aikata a akan tahowar shekarar wasunsu suna hana kwana suna hana idanun su kwana wasunsu suna tahiya wajen wasu 'yan uwansu su je su amsa wasu tuwahi na aro don su kawata wuraren bukukunansu ta hanyar haska wuta ta hanyar sanya gwalab-gwalab sabbi ta hanyar kawo wasu abubuwa masu haskaka titi da kuma zagaye saman motoci ana rali ana daga hannaye ya ku bayan Allah aikin da waɗannan kafirai suke yi a wannan shekara yana da alaƙa da fasikanci da daddare da suke yi na ɓangaren zina da ɓangaren fajirci da shan giya da kuma hito na hito wanda mun san hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'anci giya kusan la'antuwa guda tara manzo sallallahu alaihi wasallama sai da ya la'anci giya da kanta ya la'anci kuma wanda ya sha giya ya la'anci wanda ya sabis giya ya la'anci wanda ya ɗoko giya yalla an ci abin da aka ɗauko saman giya yalla an ci wurin da aka tatsu giya yalla an ci abin da aka tatsu giya a kansa sannan yalla an ci kuma kuɗinta kuma yalla an ci wanda ya ci kuɗinta ba wani abu wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ɗebe mu albarka har kusan so tara irin giya la'ana Allahu al-khamra wa sharibiha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiriha wa mu'tasiriha wa hamilaha wal mahmulata ilaiha wa akil samaniha waɗannan abubuwa guda takwas annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya la'anci giya da abin da ya tattaru da ita to a wannan kirista mutum din da suke yi yana da alaka da shan giya wanda suke yi da daddare a yi tatil kowa ya yi badage badage saboda mi an ba da dama hatta da ma'aikata ba su shiga waɗannan wuraren balantana su kama mai laifi wannan kuma yana cikin shiga nau'i nau'i na abubuwan saƙon allah waɗanda allah ya hana a yi a wannan shekara suna yi daga cikinsu akwai wato goya mashi dan baya ta hanyar ambato ne ta hanyar tunatar da shi ta hanyar kuma kama masa akan bangaren samun abokan yan wuta ya ku bayan allah hidikwata wadda babba a duniya wadda ake zagaye a kanta kiristoci suna zuwa suna taya murnar wannan shekara ta zagayo hidikwata ta wadda take jayayya da addinin musulunci ya ku yan kwana na imani ku sani mutum musulmi ya rataye ga kafiri ya je ya ci abincinsa ko ya je ya zauna nan tare da shi ko ya tura masa eh, ta waya cewa barka da zagayowar shekara happy birthday da sauran abubuwan da ake yi wannan rage imani ne kuma ya nuna cewa lallai imanin ka yana nesa yana kusa ga karewa sannan ya tozartar da aqida sahihiya wadda ta inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sannan wannan soncewa ne akan koyi da aqida addini sannan soncewa ne akan koyi akan addinin musulunci sannan wannan yana shigar da mutane a cikin wani nau'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisi duk wanda ya kwatanta kai ne da wasu jama'a yayi siffa irin tasu to ya zama cikin su wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam shine cewa bai tare da mu duk wanda ya kwatanta kai ne da wasu mu ma'ana kana musulmi ka yi resin din kafirai ka to irin hito da suka yi a ranar kirsimeti din su ka kama musu akan cewa lalle kai ma ka zama wani cikin su ma'ana kakka yi koyi da yahudawa kakka yi koyi da nasara imam ahmad bin hanbal imam ahli sunna wal jama'a sabiru ta hatal mihna yace wannan hadisi mafi karamcin abinda da zamu hadi akan sa yana hukunta cewa haramun ne mutum shi koyi da kafirai wato shi an mafi karamci ko da yake hadisin zahiri ne yana nuna cewa kafirci ne ga duk wanda ya koyi da wanda bai cikin su ma'ana duk wanda ya koyi da wanda ba musulmi ba to ya kafirta wannan hadisi zahiri ne haka yake doka dalilin mu ne Allah madaukakin sarki shina cewa man wallahu minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibintar da soyayya ta ga kahirai Allah ya ce to daga yau shi ya tashi daga musulmi ya koma cikin su A asalin aya shine ya ayyuhal ta amanu la ya yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum ya kuwa suka yi imani kada ku riki yahudawa da nasara masoya sashen su suna son sashi sai Allah ya ce duk wanda ya jibintar da su ne gare su ya dan uwansa musulmi Allah ya ce to ya koma cikin su lalle Allah baya shirye da mutane wanda suke kafirai Allah ya kare mu ya ku musulmi musulmi shi koyi da kafirai wannan gangarowa ne da matsayi kuma da kasa addini ne domin musulmi shine sama akan kahiri musulmi shine madaukaki akan kafiri to in ko kace kai koyi da shi ka horora abin da yake kaskantacce bisa ga abin da ya zama alkhairi kai a sama ka komo kasa sannan wannan yana cikin butulci man imomin Allah da kuma walakanta musulunci shi musulunci shi ke daukaka ba wani abu wanda ake daukaka a kansa akwai wani bawan Allah cikin malamai magabata ana ce masa alkali iyal wanda littafin ashfa da ta'arifi hukukul mustafa sallallahu alaihi wasallam wani abu ya faru a lokacin da yake jagoranci kahin ya zamo alkali na wannan garin da yake na hasubi wanda an kai sani ne da shi alkali alyahasubi eh, domin hasubi ya ce cikin shi da aka haihe shi wata rana wani abu ya faru wasu mata guda biyu sai suka haihu lokaci guda suka haihu guda sai ta haida namiji guda sai ta haida ɗaya mace wadda ta yi ɗa namiji sai ɗai wadda ta haihi ɗiya mace sai ce wanga ɗan namijin shine ɗanta don haka wanga ɗiya mace ga wadda ta rikici ya kartse gaba ɗaya a kai wajen sarki a wanda lokaci sai mu ce shugaban kasa an haka su kisa ke son an kawo masa cewa to lalle an haihi ɗa amma dai kowa na jayayyar ɗan ɗan namiji shi an nashi amma wanga ɗiya babu wanda ya jingina ta gare shi to shi na sai sarki ya ce ah, shugaban ƙasa sai ce a tara maluma kun ga kenan duk wani rikicin ya taso malamai a rayuwa na yanzu wajen rabin kuɗi malamai ba a kiransu amma yan rikici ya taso na wani datu an gizme an gizme ana so a samu hita za ga an a taro su a taro su a taro masu rawar nan su sun ka samu hita to sai aka tara malumma a wannan gari kowa ya zo sai aka ce to ga abin da ya faru ku ba mu abtuna ku ba mu fatawa ko wanda daga cikin su ya ce kaza kowa ya faɗi ra'ayinsa da ƙarshe dai sai aka ce to gaskiya wannan ba mu gamsu ba amma dai akwai wani malami a cikin ƙauye to a zai a taho da shi insha Allah in aka zo da shi za a samu mafita wannan malami shine alkali iyali da aka zo aka ci yana kwabin laka a cikin gida an ce saboda jaraba da ya shiga ciki shi wannan bawan Allah a cikin jaraba da ya shiga an ce idan yana karatu ya kare sai ya shigo cikin gida babu abinci to eh yan maza yan maza mata ce sai ta ɗauko littafai nan da aka ce ma kutubu sitta sahihul buhari da sahih muslim su ne asahu su ne mafi inganci sai ta sa sahihul buhari cikin babbar kula ta sa sahihul muslim cikin karamar kula wato wannan wai shi ato wannan shine a don haka lokacin da duk yan maza kawo abinci sai a ɗauko tire da kuloli guda biyu sai a za an gyaggyara ita ta ɗan dubarunta ta ɗan kawo abin da ya kamata a ci da karshe yana buɗewa sai ya ga sahihu buhari sai ya ga sahihu muslim sai ya tashi saboda allah ya jarabe shi mai da hali to da aka zo aka cimma yana kwaɓin laka aka ce mai akarmaka allahu da allah ana neman fatawa ya ce a wake neman fatawa aka ce shugaban kasa ya ce to a gaya mu shugaban kasa al ilmu ya ula wala ya ula alai shi amma halu shahid ilimi shi as sama ba bai abin da sama ga ilimi a ga mu shugaban kasa ya zo da kai ne shugaban kasa aka zo aka gaya mai an ce mala ya ce bai zuwa lokacin da aka ce mala ya ce bai zuwa sai ce to shikenan yana nan he shugaban kasa ya sa an ka tara kwamboye aka haɗu sosai an haka mu hanya aka zo ko da aka zo aka cimma yana kwabin laka ya ce shi yana neman abinci da zai ci da iyalinsa ba zai yanke wannan abinci ba sai ya kare sannan a saurare shi aka zo dai shugaba an kai mai tinti wuri guda an ka zauna nan ana jiran har mallan ya kare ya ƙare karatu ne ya ƙare aiki ne na laka da sauran sai ya zo sai aka ce mai akar maka Allahu shugaban kasa na tsaye su a wuri ya ce ai to ai ilimi ya zo nema don haka mi atta da shi sai aka ce abin da atta da shi mata na guda biyu sai suka haihu guda ta haihi ɗa namiji guda ta haihi ɗaya mace amma waga da ta haihi ɗaya mace sai ta ce ɗan namijin gashi an ta waga ta ce ita kuma ita haihi ɗa namiji aka rasa ɗan ɗan wane don a tantance shi ne aka ce aka ce ai abu ne mai sauki a je a samu sikeli guda biyu a zo da koyi. aka zai aka samu sikeli guda biyu aka zo da koi sai ce to ko ta koma gehe ta matso nonon ta a zuba ciki sai a aza saman sikeli duk nonon da ya herin jaye da nauyi idan wanga yana kilo 30 wanga yana kilo 25 wanda aka matso nonon ta mai kilo 30 ita da da namiji ya kawo lalle da sauran ko da aka zo aka auna sai a ne sai aka ce to yanzu kan mallam maimakon a baka kauye inda adda bukka da zana ana yama walakanci in ka ce a kawo abinci a ɗauko sahihu buhari da sahihu muslim a sa cikin kuloli yanzu ka an daga ka za a yi ma alkalin alkalai kuma za a yi ma shugaban malam malamai na majalisar sarkin sarki eh na shugaban kasa don haka sai aka ce za a tsaye da shi aka zo da shi cikin gari anan aka naɗa shi aka yi mai raunna aka yi mai abubuwa aka yi da kwamboye aka zo nan mata dai tana can gida tana tsuke tana ganin ya za a yi ina har yanzu bata ga mijin ba kaza sai gashi ta ga kwamboye an zo sai aka ce to yanzu daga nan an daga ko an kai kuwa nuri abinda an mahallo aida amma kan wannan kissa ana samun magabata ko nan sokoto an samu wani babban malami mu ne wanda idan gwamna ya taba cewa a samo mai mallami ya karanta da shi qur'ani ko wani mallami aka zo aka ce gwamna na kira ka zo ka wada mai kaza sai mallamin kawai ya kimtsa ya hito sai ya taho wani zuwa sai mallam sai gwamna ya dauki kuɗi ya bashi ya ce to malam a bari dai sai mun bide ka insha Allah ana nan ko da aka kai ga wannan mallami ana gaya masa gwamna ya ce ya zo ya wada mai Qur'ani ya ce a aka ina gwamna mi a gaya ma gwamna al ilmu yu'la wala yu'la alai wallahi ban iya zuwa gida ne karanta suwa ya to ya iskuni to ko da aka zo aka faɗa ma gwamnati ce to na samu malami lalle kan shi da bai iya tahowa yana can lalle shi ya nuna cewa yana iya faɗa ma kowa gaskiya to sai ya kama hanya yana zanka zuwa karatu don haka kenan yanzu kana musulmi ka ɗauko aƙida ta kafin rai ka sanya ma jikinka har kana koyi da abincinsu mafi yawa musulman mu za ka ga a waje yanke yankin su suna zuwa malam yake cewa bai kamata ga musulmi ya raya idin kafirai akan shekara a yi ta sabulation ana tura wasu abubuwa cikin waya ana tura wani sako na murna na taya murna kana da aboki dan uwa ko kana da eh, kana da aboki makwabci ko kana da kahiri wanda yake kusa gare ka to haramun naka tanya shi murna a sabuwar wannan shekara ya ku bayan Allah idin musulmi shine idin musulmi shine ranar juma'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata mana a cikin hadisi ya zo cikin garin madina ya ga mutanen madina suna wasa suna wargi su suna abubuwa na nishadi sai ce menene waɗannan ranaku kuke yi suka ce ai wannan yini ne waɗanda muke a lokacin jahiliya muna yin murna muna dan yin bukukuna mu muna dan jin dadin mu sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya canza muku da wannan da abin da ya yi alkhairi ya ba ku ranar layya da kuma ranar sallah karama wannan su ne idin musulmi musulmi lokacin da ake sallar idi karama da lokacin da ake sallar idi layya to wannan shine idin da manzo sallallahu alaihi wasallam sunanta muna sai idin sati sati wanda ake yi shine idin mi idin wan sallah eh, idin juma'a ya ku bayan Allah bai kamata ga musulmi ba shiraya kasuwanci na kafirai bai kamata ga musulmi ba wanda yake sana'a ya sai san musu wani abu cikin abin da za su towa su yi bukukunan su ina masu kaji ina masu ragunoni ina masu wasu abubuwa waɗanda ake saye musamman masu sai da arake da masu sai da halawa da masu sai da wasu abubuwa waɗanda da su za a zuwa a tara a yi buki ɗin da ake yi na kishin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mazhaban malikiya da imamu shafi'i sun ce bai halatta ga musulmi ya sai da wani abu a akan abin da ya shafi bangaren za a yi bukin sallar kirsimeti da shi haramun na gaba ɗaya ittifakan duk abin da ka san in yamura ko wata kahira mai cagagin sikel ta zo tana gotso a shagon kaza ta sayan wani abu ka tabbatar da abin nan za a daddangwala shi za a daddaura shi don taya su murna a wannan shekara to bai halatta ga musulmi ya yi kokari ya sai da waɗannan abubuwa don a zo a yi kishiya da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine fahimta Imam Malik wannan shine fahimta Imam shafi wannan shine fahimta gaba ɗaya mazahib guda hudu in ban ce Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahli Sunna wal Jama'a as-sabiru ta al-mihna ya ku yan uwa imani yan kwanaki kaɗan suka rage a yi wannan taro na buki gashi ne yanzu an fara bayar hutu hutun sallah yau an eh, hutun hutun karatu an hana masu hutu to haka zai yin tahiya har sai hutun ya kare ya hado da wagga tambadadden sallar da suke kira don haka wajibi ne kowa ya nisanci kwaɗansa kowa ya nisanci ka girmama da addinin ka ka tozarta da kanka ka girmamar da musuluncin ka aqida ka kakkai da ka tozarta ta ka ya tabbatar da kai wacce kai musulmi ne ahalin sunna kuma cikakken ahalin sunna idan suka baka abu kada ka karba idan ma abin nan ya zama dole sai ka karbe shi to kakkai da kai amfani da shi asali yankan dabba akan kirsimoti kahirci ne asali yankan abu akan abin da ba kirsimoti ba malamai suka ce to ana cin yankan amma da sharaɗi idan an ambaci bismillah lokaci shine sanis ya ce wala wa ma zubi alal nusub kab ku ci abin da an ka yanke saman gunki abin da an ka yanke akan gunki Allah ya hana ku amma abin da ba akan gunki ba Allah ya ce halal ne ku ci akan yankan da suka yi idan an samu bismillah a lokacin da dain yankan ya ku yan uwana na imani ku yi tarayya da yan uwanku musulmi akan taya su murna akan abin da shi bangaren koyi da sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku tsare kanku ku tsare iyalanku in ji allah akan wata wuta wannan wutan na ta mutane da duwatsu samanta akwai wasu mala'iku masu kabri masu tsanani ba su saba ma allah ga abin allah ya umurce su suna aikata abinda da allah madaukakin sarki ya umurce su ya wajaba ga mahaifi da mahaifiya su hana ƴaƴansu daga hita a wannan shekara a wajen wannan taro na tiyar shekarar kahirai sannan su yi kokari su nisance su akan rikon su koyi da su domin ko ƙananan yara suna iya zuwa su zamu abokai kafirai yan uwansu makwabta ko suke kilas mumin din su yi kokari su tahi amma kuɗa musu wasu abubuwa na abinci su waye gari gaba daya sun yi tarayya da wannan sabon Allah inna Allahu mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad warham Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidun Majid wadda Allahu 'anil khulafa'ir rashidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa usman wa ali wa an sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi rahmatika wa julika wa karamika ya akramul akramin Allah ka daga addinin musulunci da musulmai Allah ka rusa kafirci da kafirai Allah wannan tashin hankali da muke ciki a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ya Allah muna neman aminci muna neman natsuwa Allah ka kawo muna zama lafiya Allah ka ɗauke muna yamuce Allah ka kare mu daga gudun hijira Allah duk wani abu wanda zai kawo yamutsi ga wannan addini ya Allah ka yi masa gambun tsari Allah ka yi masa kariya ka taimaki addinin kada masu taimakon addini ka rosar da kafirci da kafir kafirai da azzalumai da fasikai ko wace jiha ya Allah wannan sanyi da ya fara kutsowa alheri da a cikin sa Allah ka bamu jarabawa da hakewa wasu daga cikin bayi Allah kai muna kariya mun samu labarin rasuwa ɗaya daga cikin abokanmu da Allah ya wa rasuwa eh, wanda an kai sani a badarawa salafiya nan daru da'awa insha Allah bayan karhe biyu da rabi bayan kare sallar juma'a za a zo a yi mai sallar jana'iza don haka muna kiran yan uwa musulmi a hannun nan daru da'awa yan juma'a karhe biyu da rabi cikin Kaduna Kaduna Road don a yi masa sallah malami ne na addini kuma malami ne na da'awa kuma ya dade yana wa addini addini hidima muna addu'a Allah kai masa rahama Allah ka haska kabarinsa Allah ka sa kabarinsa ya zama wadama cikin wadamun aljanna da mu da shi Allah ka tara mu aljanna mahi daukaka annallaha ya amuru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba